العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan saduwa a wannan yammaci na Litinin a goma ga watan Ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga birnin Makka zuwa Madina wanda kuma yake yammaci na goma ga watan uku miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi annabi musa wali allah ta'ala ya ji ganshi ya mishi rahma domin ci gaba da gabatar da mu na tasirin alƙur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a cikin waɗannan kwanaki masu albarka na ramadan mai da yawa ba su manta ba wannan shine mu na tara yayin da muke cikin tasirin suratul isra a yammacin jiya mun tsaya a kan aya ta ashirin da biyar واليوم إن شاء الله تعالى ذاب تاشفر الآية تأشر عند الشداء وآتي ذا القربى أفضل من الدين ومن السبيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتي ذا القربى حق يفقهوا والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا الله تبارك وتعالى يتكبر الشيوخ wa atinal qurba haqqahu kuma ku wa makusantanku daga cikin 'yan uwa haƙƙinsu wal miskina haka ku bawa miskine haƙƙinsu wa bil da kuma waɗanda suka kasance matafiya wala tubazzir tabzira kada ku yi almubazzaranci alaƙar ku in kun tashi yin amfani da zuciyarku kada ku yi almubazzaranci almubazzaranci wanda yake mai yawa إن المبذرين فإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين sani lallai masu almubazzaranci sun kasance ‘yan uwa ne ka shaidanu wa kana shaitanu da rabbihi kafura shi kuma shaidan ya kasance mai kafurcewa ne zuwa babban gidansa bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana bayani a cikin ayoyin da suka gabata game da haƙƙinsa abin da yake da alaƙa da bauta masa shi shi kadai ba tare da an saka shi da wani ba da kuma bayanin da Allah subhanahu wata'ala ya yi mana na abin da ya wajaba a kanmu na haƙƙocin iyaye da irin abin da ya kamata mu yi musu na kyautatawa da irin yadda za mu mu'amalance su da irin yadda za mu zauna da su mu kyautata musu sai kuma Allah subhanahu wata'ala ya biyo bayan waɗannan ayoyi da bayani game da haƙƙin makusanta da ainihin wato muskinai waɗanda mutane ke rayuwa a cikinsu wabla da kuma ainihin wato matafiya waɗanda guzurinsu ya ƙare a lokacin da suke cikin tafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci waɗannan haƙoƙi guda uku umarnin suka ne guda uku a cikin aya ɗaya. Wata umarni na farko kyautata wa ainihin wato mafukanta ba wa mabukanta haƙƙinsu Allah ya bi bayan magana akan haƙƙin iyaye da kuma magana akan haƙƙin mafukanta mafukanta suka kasance in ma dangin da aka same su ta ɓangaren mahaifi ko kuma dangin da aka same su ta ɓangaren mahaifiya Ba kaga na akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin haƙƙin iyaye da kuma haƙƙi na makusanta ina fata an fahimta shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana a cikin wannan ayar ga waɗanda ya kamata mu kyautatawa akwai ɗarbobi guda uku na mutane wanda suke da haƙƙi a kan na farko shine ainihin wato alƙurba waɗanda suke makusantanmu na kusa sawa'u ta ɓangaren mahaifi ko ta ɓangaren mahaifiya sannan masu biye musu su ne miskilai daga cikin al'umma in ma waɗanda muke rayuwa a cikinsu ko waɗanda muke tare da su ko waɗanda wata mu'amala ta haka mu da su sai kuma matafiya waɗanda tafiya ta biyo da su ta inda muke duk waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su suna da wani haƙƙi daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imta wa bawa na dukiya shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya alaƙanta su ko kuma ya haɗa su da magana akan haƙƙin ainihin wato iyaye bayan haƙƙin iyaye makusanta su suke biyo baya abu hayyar ala ya mishi rahama a cikin tafsirin shi bahrul muhim yake cewa don ma'amara Allah ta'ala bi birril ne. wa amara bi silatil amara bi Ya ce, don ma'amara Allah subhanahu wa ta'ala bi birril ne. ya ce yayin da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ayar da ta gabata ya yi magana ko kuma ya umarce mu da biyayya da kyautata wa iyaye a mara da tilatin ƙoraba sai Allah ya biyo bayan kyautata wa iyaye da sadar da zumuncin waɗanda suke makusanta na kusa zan ƙorba da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana su a nan malamai sun yi maganganu da yawa akan su wanene ne makusanta wasu daga cikin malamai suka ce waɗanda Allah yake magana a nan yana magana ne akan makusantan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda al-imam Hassan al-Basri alaihi rahmatullah yake cewa anna hadhihi al-aya nazalat fi qurabati an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yace wannan ayar Sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil al qurba da Allah yake magana a anan yace ayar ta sauka ne akan makusantan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana ahlul bait kenan wannan shine fahimtar al-imam Hassan al-Basri amma zahirin ayar abin da yake nuni Allah subhanahu wa ta'ala yana magana ne da wanda ya yi magana da shi a baya gabanin zuwa baya ayoyin da suka gabata kuma Allah subhanahu ta'ala ya yi magana da siga iri biyu siga ta farko Allah ya yi magana ga annabi sallallahu alaihi wa wa kai tsaye kamar yadda Allah ya ce wa qadara rabbuka kaga rabbuka ana magana da waye ana magana da annabi sallallahu alaihi wa wa sallam sannan Allah ya zo ya yi magana ga al'umma gaba ɗaya ya ce Allah ta'budu illa iyahu kaga ta'budu an samu zuwan wawun jama'a Wadda suke nuni akan cewa ana magana ne kan al'ummar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sannan a gaba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in ma ya buluganna indakan kibara aduhuma indaka kaga an ƙara yin magana gaba ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to haka sai malamai suka ce anan Allah yana magana ne da annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama dukkanin wani hukunci da aka tora akan annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan hukuncin yana tabbatuwa ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama ne haka kuma idan aka ambaci hukunci wa al'umma kadai ba tare da an alakanta shi da annabi ba shi ma wannan ishara ce akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana ko kuma ya wajabta wannan umarnin ne ga al'umma ga daya da ayar ta fi kusa da a ce ana magana da al'umma ne fiye da a ce ana magana akan makusantar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da aka wa atidal qurba da Allah ya magana anan yana magana ne da al'ummar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam bayan an wajabta musu yin da'a ga iyaye da kyautata musu sai kuma Allah ya biyo bayan kyautata musu da kyautata wa waɗanda suke da alaka da su mafukantanka su ne waɗanda suke da alaka da iyaye su ne a hausance ake cewa dangi su ne zaun kurba danginka in ma ta ɓangaren mahaifiya ko ta bangaren ainihin wato mahaifi abdullahi dan abbas Allah ya kara mishi yadda haka ya fada ya ce Allah anan yana magana ne a da al'umma bayan ya umarce su da kyautata wa iyaye sai kuma ya umarce su da kyautata wa makusantar su na kusa dangin su in ma ta fuskar mahaifi ko kuma ta fuskar ainihin wato a mahaifiya ce domin kalmar alquraba an tsago ta ne daga ɓangarorin guda biyu ɓangaren ma'aifiya da kuma ɓangaren ainihin wato mahaifi ya ce shi yasa Allah bai ƙara yin wata magana ba da ya maganar iyaye da yadda za a kyautata musu sai ya shigo da maganar kyautata wa waɗanda suke makusantan iyayen waɗanda suke da alaƙa da iyayen Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya makusanta suna da haƙoƙi guda biyu ka in ma ta ɓangaren uwa ko ta ɓangaren uba in aka ce makusanta ta ɓangaren uwa ko ta ɓangaren uba waɗanda suke fara shiga su ne waɗanda suke ‘yan uwanka shaƙiƙai waɗanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya da su sannan ‘yan uwa waɗanda kuke uwa ɗaya sannan ‘yan uwa waɗanda kuke uba ɗaya sannan ‘yan uwan mahaifiya sannan ‘yan uwan mahaifi wasu malaman suna fara gabatar da ‘yan uwan mahaifi kafin ‘yan uwan mahaifiya saboda ƙarfin haƙƙin mahaifi ta fuskar dangantaka ta fi ƙarfin haƙƙin mahaifiya ina fata an fahimta duk da cewa haƙƙin uwa <clears throat> ya fi ƙarfi a kan ɗafiye da haƙƙin uba amma kuma ta fuskar dangantaka haƙƙin mahaifi ya haƙƙin uwa yau in aka ce mutum mahaifinsa ya mutu wanda yake da haƙƙin ɗaukar ɗawainiyarsa suwaye dangin mahaifi ina fata an fahimta kamar yau an ce mutum zai yi aure suwa yake zuwa ya samu suwa waliyarsa eh dangin uwa ko dangin uba dangin uba su ne ya aka sai wasu daga cikin malamai suke fara gabatar da ƙoraba ta ɓangaren dangin uba a kan ta bangaren ainihin wato dangin mahaifiya dukkaninsu suna da haƙoƙi guda biyu haƙƙun na haƙƙi na sadar da zumunta ka je ka same su inda suke ka gaishe su ka girmama su ka mutunta su da kuma haƙƙul mawasa ma'ana haƙƙi mawasa ko muwasa muwasa aki yalwata musu haƙƙoƙin kenan ka je ka same su inda suke ka mutunta su ka girmama su ka gaishe su sannan ka kyautata musu ta hanyar ba su abin da suke bukata ina fata fahimta a wajen haƙƙi na muwasa haƙƙi na bayarwa nan kuma sun kafi gida biyu akwai wanda haƙƙinsu yake na wajibi akwai wanda haƙƙinsu yake na mustahabi ina fata an fahimta kaga haƙƙin da Allah ya ce a basu malamai suka ce iri biyu ne akwai haƙƙi na sadar da zumunci wannan ko baka ba mutum komai ba ka je ka same shi ku gaisa ku yi hira ta zumunci a suna da ɗan uwa waɗanda ba sa da, a musu addu'a wannan shine haƙƙi mafi na farko haƙƙi mafi girma ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yayi magana akan wannan haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala da kansa shi ma yi magana a kan wannan haƙƙin na zumunci ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا al'arham shi ne ainihin wato silatun rafi ma'aiki sallallahu wa wasallama a cikin hadithin bukari da muslim hadithin abu huraira Allah ya tsara mishi yadda yake cewa arrahima mu'allakatun bil arshi wata taqulu man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah manzo Allah ya ce zumunta abace wadda Allah ya rataye ta ya sakale ta a cikin al'arshinsa tana addu'a tana cewa man wasala ne ya Allah duk wanda ya sadar da ni wasala Allah Allah ka sadar da shi da rahmarsa wa man ne wanda ya yanke ni ya sadar da ni qata'a Allah Allah ka yanke shi da rahmarsa haka wannan yana nuni a bisa ne muhimmancin zumunci Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yusil rahimahu duk wanda ya imani da Allah ya imani da ranar lahira da Allah ya ce to ya sadar da zumunci da kan wannan shi ne haƙƙi na farko sadar da shi imani ne sadar da shi addini ne yanke shi kuma alama ce ta rashin imani alama ce ta ainihin wasu tabewa a rashin ma Allah ta'ala ka kare da kan wannan wajibi ne wajibi ne na biyu shine haƙƙi na infaki na bayarwa muwasa'a yalwata musu daga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore masa akwai wanda yalwata masa ya zama wajibi a kanka misali a ce daga cikin makusantanka akwai wanda yake ba shi da hali misali a cikin bangaren mahaifinka a cikin ƴan uwanka la'alla akwai ƴan uwanka wanda yake shakiki uwa ɗaya uba ɗaya amma ba shi da hali kai kuma kana da hali wannan taimaka masa da abin da yake da bukata ya zama wajibi taimaka masa da ci taimaka masa da sha taimaka masa da sutura taimaka masa da kula da karatu karatun sa wajibi ne a kanka har zuwa lokacin da Allah ta'ala ya kore masa sai iya da kansa ina fata an fahimta malamai suka ce dole ne kai wannan Allahumma in kana ganin yau da gobe da akwai mushakka akwai takura to wajibi ne a cikin abin da ya kore maka ka ɗauki wani abu mai nauyi da za ka ba shi ya jari ya rike kansa da iyalinsa ina fata an fahimta kaga wannan malaman suka ce haƙƙi ne wanda yake na wajibi haka a cikin dangin mahaifi akwai wani kawunka ɗan uwan mahaifinka yayin mahaifinka ko ƙanin mahaifinka la'alla ya manyanta ba shi da ƴaƴa haƙƙin kula da ɗawainiyarsa yanzu a kanka yake kamar yadda haƙƙin kula da ɗawainiyar mahaifinka yake ina fata an fahimta dole za ka kula da cinsa za ka kula da shansa za ka kula da lafiyarsa za ka kula da suturarsa daga cikin abin da Allah ya kore masa idan ba shi da ɗaya in yana da ƴaƴan masu ba za su iya sauke haƙƙin ba saboda ba su da shi malamai suka ce to haƙƙin yana kanka kai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yarwata haka bangaren mahaifiya wani babban ka ne wan mahaifiyarka ko kanin mahaifiyarka shi ma yake da irin wannan matsalar kai kuma Allah ya kore maka kana da yalwar arziki suka ce to wajibi ne ka ba shi haƙƙinsa ba kyautata ba ne haƙƙi ne na dole shi yasa Allah ya ce wa atidal qurba haqqahu bai ce wa ahsinu zawil qurba ba bai ce a ba ce waye a kyautata ba a'a haƙƙin su ne Allah ya ce a ba su ina fata an fahimta duk abin da Allah ya ce kuma haƙƙi ne a bayar ya zama dole kamar zakka ce a ƙasar ka hakki ne na talakawa dole ne idan Allah ya hore maka a cikin dukiyarka sai ka fitar musu da hakkin su dole ne abu hakkin ne a fitar musu a ba su abu su ka wannan shine wanda yake hakki na muwasa wanda yake na wajibi akwai kuma wanda yake na ihsani ne na kyautatawa ne mutum yana da hali amma bai kai ta hali ba ka fi shi arziki ka fi shi yarwa ka fi shi komai amma dai yana da rufin asiri yana iya yi wa kansa komai yana iya yi wa iyalinsa komai to wannan ganin damar ka ne ihsani ne ka ɗauki wani abu daga dukiyarka ka bashi zai ji daɗi ka kyauta ta masa ina fata an fahimta to irin wannan kyautar Allah ta'ala ya fi son ta fiye da kowace irin kyauta Allah ya fi son ta fiye da kowace irin kyauta shi ya sa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadithin bukhari da muslim hadithin abu hurairah Allah ya kara mishi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce as-sadaqatu 'ala al-miskin sadaqa wa 'ala dhawil qurba sadaqatun wa fila manzo Allah ya ce sadaqa ga miskini wanda yake mabukaci ka dauki wani abu ka baki sadaqa manzo Allah ya ce wannan kana da lada na sadaqa amma ga wanda yake makusancinka na kusa danginka ne jini ya haɗa ku dangantaka ta fuskar uwa ko ta fuskar uba ka ɗauki wani abu na sadaka ka bashi maza a ce to ladan ka guda biyu ne akwai ladan sadaka akwai ladan tsarar da zuci ina fata an fahimta shi yasa lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya saukar da fadin sa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim ba za ku taɓa samun albir ba abin da ake nufi da albir wasu daga cikin malamai suka ce shine aljanna wasu kuma suka ce albir shine Allah ya datar da kai ya dora ka akan tafarkin da zai kai ka aljanna kai tsaye Allah ya ce to ba za ku taɓa samun wannan ba har sai kun ciyar da abin da kuka fi so daga cikin dukiyar abin da ka fi so ka fi kauna daga cikin dukiyarka Allah ya ce sai ka ciyar da shi sannan za ka samu aljanna abi talha al-ansari Allah kana mishi yadda yana daga cikin mawadata a garin Madina manya-manyan masu kuɗi yana da gonaki da lambuna da karin dukiya amma duk cikin dukiyarsa ya fi son wata gonar da ake kiran ta biruha ita wannan gonar gona ce wadda take a tsakiyar garin Madina gona ce wadda take da girma Allah ta'ala ya sanya maka albarka tana fitar da nau'in dabino mai kyau wanda ba ta samun irinsa a Madina ba kuma nau'in dabino wanda yake mai daraja nau'in dabino wanda yake fitowa mai yawa ɗan ribar da yake samu a wannan gonar kadai yakan haɗa gonakin ka guda ashirin ba su ba shi ribar da suke ba shi ta kadai ta ba shi za Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan tashi takanar ta Kano ya shiga cikin wannan gonar kawai don ya huta ya sha inuwar ta inuwa ce mai daɗi tana da wata rijiya ruwan rijiyar yana da garɗi ya fi kowane ruwa a rijiyar Madina daɗi da garɗi manzo Allah in ya huta ya sa a ɗebo masa ruwan ya sha ya fito ya tafiyarsa. sa ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ka sani cewa Allah ya bani arziki ta kowace fuska ina da arziki na gonaki ina da arziki na dabbobi ina da kuma tarin jari wanda nake kasuwanci da shi ce yanzu kuma gashi Allah ya ce ba za ku taɓa samun abin da kuke so na aljanna ba har sai kun bayar da sadakar abin da kuka fi so fiye da komai ya ce ya rasulallah ni kuma duk cikin dukiyata na fi son gona ta biro a ta waje kaza wadda kake zuwa a sun huta ya ce don haka na ba wa Allah da manzansa wannan gonar ya rasu da kai duk abin da kaga dama da ita daga yanzu ba kawo ba ce ta Allah ce manzo Allah ya ce Allah ya karba kuma Allah ya maka albarka a cikin abin da ka bayar amma ka je ka raba ta ga mabukata daga cikin ƴan uwanka makusantanka tare da cewa a cikin sahabbai akwai akwai mabukata a cikin al'umma akwai masu bukata akwai waɗanda jira suke a kawo a basu amma manzon Allah saboda muhimmancin dangantaka yace ka je ka rarraba ta ga ƴan uwanka waɗanda suke makusanta Abi Talha yace an gama ya Rasulullah daga lokacin yaje ya sa a dinga kula da gonar duk lokacin da aka rore abin da aka amfana na dabino a cikin wannan gonar sai ya raba shi biyu wani bangare a raba wa makusanta dabinan wani bangare a kai kasuwa a siyar kudin a zo a ƙara wa makusantan da aka ba wannan dabinan ina fata an fahimta kaga me me manzon Allah ya nuna masa muhimmancin kyautata wa makusanta da ba su haƙƙin da Allah ya tura maka inda manzon Allah ya ga dama zai karɓa, ya ce to daga yau a dinga nomawa ana siyar da dabinan ana kawo kuɗin muna raba wa talakawa mabukata sarka fasari domin ya bayar ne saboda Allah to amma sai manzon Allah ya duba sadakar da ta fi kowace falala shine sadakar da ka ɗauka ka bawa makusancinka kyautatawar da yi wa makusancinka ina fata an fahimta da haka Allah subhanahu ya ce wa atizal qurba haqqahu ku ba wa makusantanku na kusa haƙƙinsu waɗanda kuke da dangantaka da suka jini Allah ya ce a tizar kurba al'ita malamai suka ce al'aba ke nan bayarwa in aka baka abu za a ce ainihin wato ƙeɓa'u eh, shai'an an ba shi wani abu an ɗauki wani abu an ba shi ina fata an fahimta don haka Allah subhanahu ya sanya haƙƙin ‘yan uwa a cikin haƙoƙin da suke wajibi haƙoƙin da suke ainihin wato na dole manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya dinga nuna wa sahabbai yadda za su ba wa ɗan uwansu haƙƙinsu akwai abin da kai za ka ɗauka ka bayar ka yi tunanin haƙƙinsa ne ka sauke misali kamar zarka mutum yana da kuɗi yana fitar da zarka duk shekara sai ya duba makusanta daga cikin danginsa waɗanda suke da bukata maimakon ya ba mutane ga magaru wannan zakar sai ya ɗauka sai ya ba su wannan zakarsa ta yi ko ba ta yi ba eh ta yi ko amma in ya ba wani fa shi ma ta yi to shin idan ya ba wa wannan mafukancin nasa zakka hakan na nuni akan ya sauke haƙƙinsa ba bukatar ya ƙara mai wani abu ko kuma da bukatar ya kara mai wani abu eh akwai bukatar ya kara mai ji yawan abin da ya bashi <laughs> wata rana wani mutum ya tambaye sai da umar Allah ya kara mishi yadda yake cewa ya amirar mu'minin ƙo'o'i ƙo'abati zakatu mali yace lokacin zakata ya yi da na fitar da zakat sai na bu makusanta daga cikin dangi na mabukata sai na ba su wannan zakata ma'ana yana so ya nuna sai na umar da Allah ya ce wa atidal qurba haqqahu shi ya sauke kenan ina fata an fahimta fa qala sai sayyidina umar Allah ya kara mishi yadda ya ce inna lahum fi zalika la haqqan siwa zakat sayyidina umar yace ka sani wannan zakkar kaɗai da ka bayar ba ta wadatu ba ai bayan zakkar suna da wani haƙƙin nasu akan shi ma sai ka sauke Daka in za ka ɗauki zarka ta triliyon ɗari ka ba wa ɗan uwanka, kana ji cewa makusancinka ne ka ba shi zakka wannan haƙƙin ji Allah ya ce wa a qurba haqqahu yana nan. Ina ba ta amfahimta Ba za ka ce na ba shi wannan na ba sai na Umar ya ce bayan zakkar akwai wani haƙƙin. Ma'ana yana buƙatar kari. In wannan ka ba shi ka gaba da shi to ai da akwai wanda baka ba ba. Shi haƙƙin yana nan. in ka ba su ka ce gashi ku raba ai buƙatar wani ta fi kawani. ina fata an fahimta kuma in an tashi yin rabon ba za a duba a ga waye wanda ya fi buƙata a bashi da yawa ba a'a daidai za a raba in an yi adalci kenan in kuma an so sai a yi hababba haƙarami an san rabon hababba haƙarami wanda yake da ido da kwandi sai ya ɗauki kaso mai tsoka ƴan ƙanana ƙanana shiru-shiru wanda ba sa magana na ƙauye sai a ba su mai dubu biyu mai dubu uku dubu biyu dubu uku ko awa ba za ta yi mutum ina fata an fahimta da haka Allah ta'ala ya sanya haƙƙin su ya zama na wajibi ne kuma dole sai an ba su shi yasa ikrima Allah ya ƙara mishi yadda ya ce haƙƙin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi haƙƙi ne wanda yake guda biyu kuma dukkanin su wajibi kowanne daga cikin ko ba ta ana nuna yanayin bukatarsa wani bukatarsa ba wai ka ɗauki abu ka bashi ne ba ina fata an fahimta ta kawai ka je inda yake ne ya ganka ya ji daɗi wani kuma ta ba wai ka ɗauki kafa ka je ba ne aike yake bukata ka yi masa ya wadata ina fata an fahimta yanzu kai kana da ɗan jarin ka na miliyan goma da akwai wani kawunka yana da jarin miliyan ɗari yana buƙatar ka ba su wani abu me yake bukata ka je ka gaishe shi a matsayinsa na kawunka wataƙila ma in ka je ka gaishe shi sai ya ƙara maka ina fata an fahimta amma misali ga wani can kawunka ne kanin ma'aikunka ne shi a ƙauye yake zaune lokacin rani lokacin damuna ya zo za a yi shuka ba shi da ko titi ka niƙi gari ka kashe transport naira dubu ashirin zuwa dubu ashirin dawa in nesa ne ka je kawai ka gaishe shi ka dawo ba gara ka tura mai kotu ta zantun ba ina fata an fahimta ko zuwan ya fi bukata dubu arba'in ta wadatacce ne sai kaki addu'ar da za ka sha ka fi ka ɗauka ƙafa ka je in ka ɗauka ƙafa ka je tunaninsa in ka tashi tahowa mai za ka bashi daga lokacin da ka tashi tahowa ka kaɗe riga ka kace to kawo alaba mu alkhairi amsawa ma a ciki zai amsa ta wallahi wallahi a ciki zai amsa da shi babban alkhairi ba shi dutse ɗauki ka bashi da haka in za ka kyautata haƙƙin da Allah ya ce ana dubawa ne wane yake bukata wane jarinsa ya kari a kasuwa in ya fita babu abin da yake kila jako yake kila fadawo yake kila kayi na yake kira shi kawo na ga yanayin kasuwa ya canza yanzu ba labari me zai hana ka zo mu dinga kasuwancin ta a shaguna in ba za ka iya rike shi a shago ba ɗauki wani jari ko ba yawa naira miliyan ɗaya ne miliyan biyu kawo ga wannan ko ɗan yadudduka ne ƙanana a dinga juyawa da an saka kasuwa an sanya kai wannan shine zumunci wannan ba shi da lafiya ba kuɗi yake bukata ka ɗauka ka bashi ba a'a yana bukatar ka ɗauki sosibiliti na jinyar da yake yi ne sai masa magani kai shi asibiti kuɗin sosibiliti ne biya masa wannan karfinsa ya ƙare yaransa an koro su daga makaranta ba shi da kuɗin da zai biya musu je ka makarantar biya musu kuɗin karɓo da kuɗin kawo maka gida su koma makaranta duk wannan shine zumunci shine haƙƙin da Allah ya ce a baya amma a yau idan na rantse na ce wallahi mun watsar da kaso 99 cikin ɗari na wannan hakkin ba zan yi kafara yau dan uwanka ne yana da hali Allah ya hore masa duk abin da zai baka ba zai rasa ɗaya bisa goma na dukiyarsa ba amma shayin tunkarar da kake ballanta na kai masa matsala saboda kafan ba zai tsina na masa dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya wani a yau ya je ya samu abokinsa ko amininsa ko makwabcinsa ya kai masa kukan damuwarsa ya fi mai kwanciyar hankali akan ya je ya samu ɗan uwansa na jini saboda ba zai bashi ba in ya hana shi kuma ya tashi ya tafi zai zage shi ba haka muke zama ba ba'a kana da kuɗi kamar za ku kashe ka amma daga kai sai ma ta sai ya'yanka ‘yan uwanka ba su saltana da shi ba ko ce sun saltana da shi amma sanin da ba shi da amfani tun da ba za ka iya maganta musu matsala ta naira dubu biyar irin wannan arziki ba shi da amfani ba shi da albarka wallahi duk arzikin da ɗan uwanka ba zai zo ya kawo ma matsala ka taimaka ka maganta masa ba shi da amfani ba shi da amfani arziki ya zama na ci ‘yan uwanka sun ci al'ummar annabi sun ci shi ne arziki kowa ya dinga haba-haba da kai yana mara balare ba ka wuce ana zagin ka ana cewa mai kudin lukuni ba na san mai kudin lukuni wanda shi ba zai ci ba kuma ba zai bayar ya ci ba ƴaƴansa sama da matansa addu'a suke alaƙar giwa mu ci nama a ga wannan mutsiya ne ba mai kudi ba mai kudi bane ba akwai makoci na da ya gina wani dankare da gida zai tashi ‘yan unguwar kuka suka dinga yi su ne maka magiya don Allah kar ya tashi. Gidansa yana da gefen gida na ta baya haka. ‘Yan unguwa suka dinga kuka, kuka da hawaye kar ya tashi saboda me yadda yake kyautata musu yana taimaka musu. Ƙarshe ya ce ku yi haƙuri ai ba nisa ne ba kuma muna tsani. Kuma da ya tafi abin da yake bai daina ba. Haka wannan shi ne arziki. Wannan shi ne arziki. Allah ka ba mu irin wannan abu. da haka Allah ta'ala ya sanya wannan haƙƙin a matsayin ainihin wato abin da yake na wajibi kamar yadda na ambata wasu daga cikin malamai suna ganin launin qurba da Allah yake magana a nan Allah yana nufin qurabatul rasul sallallahu alaihi wasallam ma'ana dangin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda as-suddi alaihi rahmatullah ya rawaito asar daga Abu Dailam Allah ya mishi rahama kana yake cewa قال علي بن الحسين عليهما السلام برجل من أهل الشام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حتى أقول لما نزل الله في الوضوء جيك الزيد يا ياتي دوان الوضوء هذا تكون موت على الشام علي بن الحسين ينا هذا تكون أهل البيت جيك لعنى فاطمة لي أنا أنا فاطمة لي حسين بن علي بن أبي طالب wanda 'yan shi'a suke fakewa da shi suna cin mutunci amma da ragowar 'yan uwarsa sun ce suna son ahlul bait amma sai gaji ana ya Hussein ya Hussein akwai wanda ya taba ji an ce ya Hassan ya haka? eh ala akwai wanda ya taba Hassan ba yayan Hussein ne uwa ɗaya uba ɗaya eh akwai wanda ya taba ji ana ya Abibakar ya Abibakar abibakar ba kanin Hussein ne uwa ɗaya uba ɗaya ko akwai wanda ya ji ana ya Umar ya Usman sayyidina ali yana da da Bakar, yana da da umar yana da da Uthman. dukkanin su kannan Hassan da Hussein ne uwa daya uba daya <laughs> shi yasa in dan shi a yanzu ya zagi Bakar zai mu ce wanne kake nufi eh mada ko ya zagi umar sai ka tambaye shi wanne ali yana da umar Hussein da kike cewa ya Hussein yana da da umar yana da jika Umar Hassan dan Ali dan Abi Talib wal na Husaini yana da ɗan Umar yana da ɗan Abubakar yana da jika Umar yana da jika Abubakar da Allah idan Abubakar da Umar da wasu mutanen banza ne waɗannan za su tsawa ƴaƴan kan zuciya kenan ba kan zuciya kenan na Ali ya sa Abubakar ya sa Umar lokacin da Umar ya je neman auren ƴar na Ali Allah ya fara masa yadda ummu kulsum yar na na fatima ce sayyidina umar ya je har gida wajen sayyidina ali ya ce ina neman auren yarka sayyidina ali ya kalli umar ya ce haba ya amiral mu'minin da zaka da wannan ayyarin ya ai sai ka ce ma wauta sayyidina umar sai ce waye a'a in za ka bani kawai ka bani in kuma ban cancanta ba sai na hakura sayyidina ali ya ce ina wa ya isa amirin mu'mini ne ya zo neman auren ƴarsa ya ce bai cancanta ba a sai dai idan ƴar ce ba ta cancanci amirin mu'mini da ya sai na ali ya ce abbakar umar usman ku zo ku kai ku gaida baban ku amirin mu'mini sai na umar ya ce a'a me na ji ka ce ya ce ‘ya'yana ‘ya'yanka na kira abubakar da umar da usman su zo su gaishe ka ya ce sunan mu ka sa mutum? ya ce ƙwarai kuwa sunanku na samu su saboda ina fatan su samu irin albarka kuma abin da zai baka mamaki muhammad bin hanafiya dan gidansu ne shi ya rawaito wannan hadisi kuma abin da zai kara baka mamaki wannan hadisin bai yana nan a cikin littattafan shi kuma a haka suke zaki koma da abubakar da ali da da usman ina fata an fahimta karshe sai na ali ya bashi auren kasta ummu kulsum sai na umar ya godiya ga Allah ya ce abin da ya sa na nema aurenta na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wata dangantaka ranar alkiyama tana cewa ta zama babu ita in ban da wanda yake da dangantaka da ni da ke shi sa na faɗa shi na auri jinin manzon Allah dan alaƙa ta da manzon Allah ta dore a alaƙa Allah ya ƙara masa yasa da haka wasu daga cikin malamai suka ce su ake nufi shi yasa Aliyu bin Hussein bin Aliyu bin Abi Talib yake ce da wani mutum daga cikin mutanen sha yace a qara'atul Qur'an shin ka karanta Qur'ani kuwa kala na'am sai wannan mutumin yace kwarai kuwa na karanta fa qala sai yace da shi afa ma qara'ta fi bani Isra'ila wa hadhihi qurba haqqu shin ka karanta wata aya a cikin surar bani Isra'il wannan surar kenan فقد الله تعالى وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل فقال سي ونعم متمن يشي وإنكم للقرابة التي أمر الله جل أصلاحه أن يؤتى حقه yace shin ku kenan Allah yake nufi da makusantan da yace a bawa hakkin su qala ali bin husayn na'am sai ali bin husayn yace kware kuwa mu Allah yake ina fata fahimta da aka wannan wasu daga cikin malamai suna ganin iyalan gidan manzan Allah Allah yake ne shi yasa shi'a suke bayar da humusi a cikin dukiyoyinsu duk abin da mutum ya samu sai a ware kaso ɗaya bisa biyar za a raba gida biyar sai a ware kaso ɗaya sai a ce haƙƙin alu bai su ne sai shugabannin su cinye ina fata an fahimta inda yanzu ne alu bai su wannan ya ido ɗayan da daidai koma abuja duk humusin da majiyar suke haɗawa shi ake tattarawa a bawa tunda ya shi ma ji kamar zan Allah ne abin da suna fata hankali to amma ibn jarir al-tabari alayhi rahmatullah ce wa auna ta'wil indi bis-sawab ibn jarir ce ni a waje na fassara da nake ganin ta fi daidai ta'awilu man ta'awwala dhalika annaha bi ma'na wasiyatul lahi ibadihi bi silati qurabati anfusihim wa arhamihim min qibali aba'ihim wa ummahatihim yace ni abin da nake ganin ya fi dacewa da fassara shine fassarar malaman da suka ce Allah ta'ala yana yin wasici ne ga bayansa akan su sadar da zumunci da dangantakar da ke tsakaninsu ta ɓangaren iyayensu mahaifiya da mahaifi shine ne abin da Allah yake nufi iji abi jafar ibn al-tabari yace wa zalika anna Allah azza wa jalla aqaba zalika aqiba khass ibadahu ala birr al-aba'i wa ummahat yace saboda me nace haka dalilin ke sa nace haka shine Allah ya biyo bayan karshen maganar kyautatawa iyaye mahaifiya da mahaifi bayan an gama magana akan kyautata musu sai kuma aka zo da magana akan kyautata wa ainihin wato makusanta ya ce da aka ga kenan wajibi ne mu fahimci cewa waɗancan da aka ce a kyautatawa daga baya aka zo aka ce a kyautatawa wasu makusanta ko lallai min babi aula makusantan da za su fara shiga cikin kyautatawa su ne makusantan waɗancan iyayen da aka fara yin magana su ina fata an fahimta haka wannan shine ra'ayin al-imam Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari alayhi rahmatullah a cikin tafsirinsa kuma shine ra'ayin jam'ur na malaman tafsir cewa Allah ya ne mana wasici da mu kyautata wa makusantan mu dangin mu ta fuskar mahaifiya da fuskar ma'aiki ubangiji ta'ala ya ce wal miskila da kuma miskilai talakawa talaka shine miskini allazi la yamliku shay'un min al-mal wanda ba shi da komai na dukiya ina fata fahimta shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce miskini shine talakan fitin wanda ba shi da komai wasu kuma suka ce al-miskin huwa alladhi la yamliku malan yusaddu hajatahu shine talakan da ba shi da dukiyar da za ta iya daukan dawainiyar daga baki daya an fahimta yana da dan kudi amma kudin ba zai ishe shi biyan bukatar sa ba gaba daya wasu suka ce wannan shine miskini to me bambanci tsakanin miskini da fakiri an fahimta akwai al-miskin akwai al-faqir shi fakiri malamai suka ce talakan fitik wanda ba shi da komai ba ma shi da sana'a shine fakiri miskini kuma shine kan da yake da 'yar karamar sana'a an fahimta shi kenan talaka ya eh, fakiri ya fi muskini ne ya fi muskini bukata inda shi bai da sana'a shi kuma muskini yana da sana'a وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة a cikin عشاء في سورة الكهف har Allah ya gaya mana. jirgin ruwan da Khazar alaihi salam ya karya wa allo ruwa yake shigowa da yake ba wa annabi Musa bayanin abubuwan da ya aikata yake cewa jirgin ruwan da ka gana ɓallewar ɓangare na katakon ruwa yana shigowa kanat bi masakin yace jirgin ruwan wasu miskinai ne wasu talakawa ya'maluna na filbahari wanda suke aiki a cikin ruwa su ɗau mutane daga wannan gabar su tsallakar da su su dan ba su lada su ɗauka daga nan su kai can a ba su lada wa kana malikun a gaba inda za su je akwai wani sarki ya aquba kullu duk inda ya ga jirgi lafiyayye yana kwacewa ya fashe zai zama nasa ya ce da haka shi yasa na falle musu in suka je masu duba jirage suka zo suka ga jirgin ruwa yana shigowa za su ce da sarfi wannan ba shi da kyau a basu su tafi da haka suna baro garin sai su mayar da inda na falle su buga masa kofa su kusa jirgin su ya dawo na yara ina fata an fahimta to kaga sai suka ce miskini yana da sana'a amma sana'ar tasa ba ta da girman da za ka magance maka matsalolinsa gaba daya shi yasa Allah ya sifanta shi da auyi kinan da madraba madraba turab kenan daga turab miskini ma'abocin talauci wanda saboda talaucin sama har ana kwatanta shi da ƙasa ina fata an fahimta da ka shi ma miskini Allah ta'ala ya ce a bashi haƙƙinsa menene haƙƙin miskini shine as-sadaqa sadaka ina fata an fahimta sadaka ita ce miskini ita ce a haƙƙin miskini manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya ambaci miskini a matsayin wanda yake da karamar sana'a manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Abu Hurairah wanda Bukhari da Muslim Allah ya kara musu rahma suka rawaito ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake cewa laysa al-miskinu alladhi yatufu 'ala an-nasi fatarudduhu al-luqmata wal-luqmatayn manzo Allah ya ce miskini ba shine wanda zai dinga zaga cikin mutane yana bara yana kiyakiya ana bashi loma ɗaya loma biyu ya tafi ba wattamrata wattamrata ne ko a bashi dabino guda ɗaya ko dabino guda biyu ya sa aljihu ya tafi qalu sai sahabbai suka ce man miskinu ya rasulullah wane ne miskini ya ma'aikin Allah Kala sai manzon Allah ya ce allazi la yajidu ghina yughnihi miskini Shi ne mutumin da ba shi da wadatar da za ka wadatar da shi yana da 'yan kudinsa amma ba za su iya ɗaukar matsuliyarsa ba ƙila ɗan sanararsa naira dubu ɗari biyu ne naira dubu ɗari biyu a wata ba lallai ta baka abincin da zaka ciyar da kanka da iyalinka ta baka abin da zaka biya kuɗin makarantar yaranka ta baka abin da zaka kula da rashin lafiyar wani idan ta taso duk a cikin wannan wata ko za ta isa ba za ka isa ba ba za ka isa ba dubu dari biyu nawa za ka sai shinkafa dara ƙaramin buhu za ka ishe ka wata ɗaya shinkafa ita sai dole sai an ɗan sirka da ɗan taliya ɗan wake ɗan makaroni ɗan garin masara garin dawa da tuwo ɗan gero na kulo wallahi da ɗiɗi ne ballan tana a zo kuɗin kosai da kuka na safe kuɗin zuwa makarantar yara wannan kansa yana ciwo wannan malaria ta make kudin asmita kudin paracetamol duk a ɗari biyu ashe shekenan ma'aikacin da ke ɗaukar salari naira dubu ɗari biyu ɗari biyu da hamsin ɗari uku miskini ana ba shi zaka dafewa zai yi wannan <laughs> ina fata an fahimta to wannan miskini kenan ina kuma ga fakiri wanda bai kai shi ba shi yasa malamai suka ce duk inda kaga Allah ya ambaci miskini to ana nufin fakiri da miskini ne kamar yadda in aka ambaci fakiri ana nufin shi da miskini ma'ana ɗayansu yana shigar da ɗaya in Allah ya ga dama zai rarrabe ya ce duk su biyu ya ambace su kamar yadda Allah ya magana a kan ya ce inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin haka sai aka fara gabatar da mai al fuqara fakirai sannan aka gabatar da miskinai saboda bukatar fakiri ta fi bukatar miskini shi miskini yana da ɗan abin da zai ɗan iya jalautawa duk da ba zai ce shi ba amma shi fakiri ba shi da komai sai an mafafinsa ina fata an fahimta da haka malamai suka ce miskini shi ne wanda yake da ɗan rufin asiri amma rufin asirin bai wadace shi ba mutumin da yake da ɗan jarin dubu ɗari dubu ɗari da hamsin dubu ɗari biyu a rana zai fita kasuwa zai samu ribar naira dubu dubu biyu dubu biyu da ɗari biyar dubu uku dubu uku nan za ta ishe shi ɗawainiyar gidansa ba za ta ishe shi ba yana buƙatar a taimaka masa yana buƙatar a tallafa masa Allah ya yi ka a matsayin mawadaci a unguwa kana da hali ka ga dama kira ne mutum goma ba su ɗan naira dubu goma goma dubu ɗari biyu shi kenan dubu ɗari ba ko me za ka rage ka ba za ka rage komai ba dan haka su ma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da a ba su sadaka shi sa Allah ya tsoratar da waɗanda ba sa taimaka wa miskinai ce wala ta hazuna ala fa'amil kuma sun kasance yana daga cikin mummunan aikinsu ba sa faɗaitar da junansu wajen ciyar da miskinai taimaka wa miskinai taimaka wa mabukata mutum yana da matsala a taimaka masa miskini baya iya tambayar mutane kamar yadda fakiri yake tambaya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi magana akan miskini yace allazi la yajidu ghina yughni shine wanda ba shi da wadatar da zaka ishe shi bukatunsa manzon Allah sai yace kuma wala yufin lahu fa yatasaddaqu alayhi ba zai fito ya bayyana kansa ya nuna bukatarsa har a gane shi miskini ne a taimaka masa da sadaka ba wala ya an-nasa shai'a, manzo Allah ya ce kuma ba zai dinga tambayar mutane komai ba sai dai me in ka san shi yau da gobe ka iya gane yana bukata an fahimta yau da gobe in ka san shi ka san walwalarsa ka san damuwarsa to ka iya fahimtar wannan yana cikin bukata a taimaka masa shi yasa Allah ya ce ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa ana iya gane su ne kawai ta fuskakon su duk lokacin da ka gan shi ya yi tugun kafin da akwai damuwa amma lokacin da ka gan shi ana dariya ana wasa ana dariya ana ra'a alhamdulillah da wata ina wannan shi miskini shi yasa mafi yawan miskinai Allah yana wadata su da kana'a saɓanin fakiri shi fakiri ba zai iya haƙuri ba sai ya tambaya ya tambayi wancan ya roƙi wancan ya nemi taimakon wancan amma shi miskini manzon Allah ya ce baya yin wannan da aka Allah subhanahu ta'ala shi ma ya sanya musu haƙƙi wanda za a ba daga cikin abin da Allah ya hore taimaka musu da dukiya kuma yana cikin waɗanda za a ba wa inda Allah ya ce inna masalaka fil fuqara wal masakin al masakin jam'i ne na al ubangiji ya ce wa bil sabil da kuma matafiyi ibn sabil malamai suka ce huwal musafirul munqata'u an maliki matafiyin da sa ya yanke ka yi tafiya daga garin za ka ce wani waje yadda kai tsammanin tafiyar sai ta zo maka da sabanin haka a tunaninka da lissafinka naira dubu ɗari za ka ishe ka sai ka ɗauki naira dubu ɗari tafiya sai tafiya dubu ɗari ta ƙare ba ka da kuɗi ba ka da wani abu da za ka siyar ka samu kuɗi to kai ma kana da haƙƙin a fi ba su waye suke da haƙƙi da haƙƙi a kansu malamai suka ce su ne waɗanda ka isa garinsu lokacin da ka ya ƙare in ma ɗaiɗaikunsu ka same su waɗanda kake ganin suna da yalwa suna da hali ka gabatar da kanka kai mabtafiyi ne ka taho daga waje kaza za ka je waje kaza ka ya kare kana nema a baka guzuri ba a taimaka maka za ka ce ba ka ne wallahi ka ne amma yau wani in ka zo ka ce ni matafiyi ne daga waje kaza za ni waje kaza guzuri na ya kare ina so ka bani guzuri sai ajiya ka ba tare da cewa ka ne sai ka yi ne sai ka ce shi yasa nake zo a taimaka min da abin da zai zo ce to taimako ne da Allah ya bayar ga shi ba yawa ba bayan hakkin Allah ce waye a baka ba a taimaka maka ina fata an fahimta a baka hakkin ka ne zaka waɗanda guzurin ka ya kare ka fara kisa wajen su su suke da hakkin a ba su baka ɗaya ɗaya su ko kuma a yi maka karo-karo kamar yadda za ku goni wani ya zo masallaci na ni matafiyi ne ba ramin sami irin wannan daga waje ka za zuwa waje ka za buziri na ya tsari amma saboda ne saboda ba ma jin tsoron Allah wani matafiyin ne buzirin ya tsari yana so ya nemi taimakon amma a zuciyarsa ya ji za a taimaka masa saboda ne rashin yadda ya shiga tsakani akwai waɗanda ba matafiyan bane suke amfani da wannan damar suna cutar bayan Allah shi yasa ka ga galibi idan mutum ya zo irin wannan sai ka ji mutum ya ce ni ba kuɗin nake bukata ba a taimaka a sa na abota bukatar ka nan bawan Allah wanda kuma haƙƙinsa ne a duba nawa ne kuɗin mota ba ranar kuma na sala suka je tasha suka tambaya nawa ne kuɗin mota aka biya wani bawan Allah ya kama hanya ba sani ba ko su kan ba shi kuɗin shan ruwa a hanya ko kuma kawai kudin mota suka bayar Allah ma'adar amma misali an ce kudin mota daga eh, lafai zai tafi adamawa ko ya taho daga Legas zai tafi adamawa buzurinsa ya yanke yaya da zango a lafai sai a ce a je a tambaya a tasha nawa ake biya mota daga lafai zuwa adamawa a ce an je an tambaya naira dubu goma ne a ɗauki wannan dubu goma a bashi sai a ɗauki wata dubu biyar to wannan ka rufe guziri ina za ka sha ruwa a hanya ina wata buƙatar za ka taso in ka sauka a kasha ai ba a kafa za ka taka ka tafi gida ba za ka hauke tana mutum mota zuwa gida wannan ka ɗan rike da shi za ka kara wannan shine haƙƙin amma ku je kawai ku sa shi a mota ku bashi da halin a wannan ba kun tauye masa sa kun zalunce shi wallahi an zalunce shi a jira dariya sa ne Allah ya ce a bashi suraka ana sare eh <laughs> Allah tare ya samu dace daka haƙƙinsa ne a sauke shi mataki na farko domin ya tashi daga matsayin al-musafir ya koma ne abai ya koma farko malamai suka ce yanzu ba a matsayin matafi yake ba da huzuri ya tsare yanzu zai ƙara ɗora ya tafi in ya samu huzuri dan haka za ku ba shi masauki a matsayin bako za ku ba shi abincin da zai ci ya ƙoshi abinci mai rai da lafiya ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da mu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya girmama bakonsa to shi kuma matafiyi ziyafarsa ita ce a matsayinsa na wanda guzuri ya yanke a zaunar da shi a ba shi abinci ya ci ya ƙoshi ya ƙara samun dutsuwa sannan a ba shi guzuri a raka shi hanya sunna ce ta annabi ibrahim alaihi salam ai Allah ya ba mu labari a cikin suratu ibrahim lokacin da mala'ikun nan guda biyu suka zo wajen annabi ibrahim ai sai mai suka su baki ne ko da suka ce su baƙi ne annabi ibrahim ya ba su makauki ya kawo musu ruwa ya shiga garka ya samo ƙosashen sa rajimi dan dubu-dubu ne wanda za a gani ƙosashe ne na mamala a daren a lokacin aka yanka aka fede, aka gasa aka zo aka ajiye musu baƙi matafiya da suka rabu ta wajen annabi Ibrahim. Allah ana ganewa? Da aka karka yi bako matafi guzuri ya kare ka kama da kofa da basu da da kokai, ba ka kyau su dawa bako ba. annabi ibrahim maraɗin sa ya yanka a daina dariya haƙƙi ne allah ya ɗora umarni ne allah ya ce ba haƙƙi ne eh yanayin ne to sai yanayin ƙarfin mutum eh dama yanayin ƙarfin mutum ba sai ka ciyo ba shi ga yanka masa rago ba <laughs> shi ne damuwa ba ka sauwa za ka sauka ba a yanzu za ka iya saukarsa da zuciya ɗaya shi kuma ya fitar da su da ka nema mafita yi mai abin da za ka iya a darasa ta masa hanya ala ba mu alkhairi <laughs> ina fata mu fahimta Allah ta ya samu dace ɗan haka da al-miskin da ibn sabil Allah ta'ala ya sanya su daga cikin waɗanda hatta zakka ana ba su miskini ana ba su zakka haka matafi lokacin da guzurinka ya ƙari kana halin tafiya in ka ga dama kana zuwa gari ka tambaya ina ne ina ne ministry shari'a commission ministry of religion affairs ko ka tafi ce kana neman bangaren zakka da da wakati a kai ka ka je ka gabatar da kanka ce matafi ne ni guzuri na yanki ina su a bani guzuri daga cikin zarka ka ci magani da ka ɓata rai إنما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل حكي كان وما أتوك أباك إن كان دام أقول وديا كتحيك كما هيا خفية لجرك كفتشوز كما وانا زي ما دمي أما دي من لا يشكر الله لا يشكر العلامة ابن كثير عليه رحمة الله يكي شيء واحد وقد جعل لابن السبيل نصيب من الزكاة kama ja'ala ala miskin wal fuqara yace Allah ya sanya matafiyin da guzurinsa ya kare a cikin waɗanda suke da wani kaso na zakka kamar yadda Allah ya sanya wa miskinai da fakirai su ma suke da kaso a cikin zakka shi yasa Allah ta'ala ya ce a ba su haƙoƙin su su uku wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa bil sabil su za a yi la'annahu haqqun wajib saboda haƙƙi ne wanda yake na wajibi ubangiji ta ala ce wala tuzazzir tabzira kuma kada ka kasance mai yin almubazzaranci a wajen infaki at-tabzir shine almubazzaranci al-israfu fil infaq ibn kasir yake cewa lamma amara bil infaqi lokacin da Allah yayi umarni da ciyarwa ciyar da makusanta ciyar da miskinai ciyar da matafiya da guzurinsu ya ƙare ya ce na'a anil israfi fihi Allah ya yi ani game da almubazzaranci a wajen ciyarwa al-israf kan ciyar fiye da bukata shi ne israf duk wata ciyarwa da za ka yi fiye da yadda ake da bukata ta zama israfi amma inda za ka karar da dukiyarka gaba ɗaya wajen ciyarwa a wajen abin da ake da bukata sai zama ka an gane yanzu misali a ce wani a tsofi ya gani ni shan ruwa a gidansa a kawo gasashen rago a kawo soyayyen kaji a kawo farfesun kaji a kawo farfesun naman rago a kawo cowleg a kawo cowtail kaga ya zama da farashi da an gane amma a ɗan kawo kaza soyayya a kawo farfesun kayan ciki a kawo fruit kaga wannan shi ne daidai bukata ba za a ce ya zama ba an gane ba fa ne a gayyace ne ba dole da wani lafiya ta yana shayar da Don haka malamai suka ce infaki wanda ya wuce bukata shine ne ka ciyar da abu fiye da yadda ake da bukata ne israfi shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yi umarni ibn da ce bal yakunu wasafa duk abin da za a ce ya kasance tsakaki miskini da aka ce ka taimakawa makusanta da aka ce ka taimakawa matafi da aka ce ka taimakawa duba tsakatsaki na abin da za ka baya dangi da aka ce taimakawa dangi in ka tashi taimakawa kowa sai ka duba yanayin abin da yanayinsa kafin ka bashi abin da za ka bashi ina fata an fahimta yanzu misali ni ina ɗan birni ina kasuwanci na na saba rike manyan kuɗaɗe ka kira ni a matsayinka na san uwana za ka taimaka mun ƙila na ba naira miliyan ɗari baya kai kuma ka ba wa naira biliyan ɗari baya ni na ba miliyan ɗari baya in ka ɗau miliyan ɗaya miliyan biyu ka ba ni za ka yi ba abin da za ka yi mako tunda na rike fiye da ita na raina ta amma in ka ɗauki miliyan ashirin ka bani ai zan ga auke sa zan yi dariya kaga wannan yanayi na ka duba amma akwai wani kawunka a ƙauye yana can da wata ‘yan gonarsa wadda a shekara idan ya shuka yana samun buhun masara biyar buhun dawa biyar buhun gero uku buhun wake biyu ka je ka ɗauko shi ka kawo shi birni ya huta kwana biyu ya tashi tafiya ka ɗauko naira miliyan ɗari ka ce kawo ga wannan ai ka sai ta mai hanya zuwa kasar ba gaskiya bane ba mutumin da yake kauye bukatar sa ba ta wuce 15,000 ashirin da zai sai taki da Allah haka ne ko ba ka gani ba shi ne bukatar mutumin kauye ba wai raina su nake wadda iyayen mu ɗan kauye ne kuma asalin mu kauya amma ne ana duba yanayin bukatar kowa yanzu wanda ya saba rike dubu sha biyar dubu ashirin in ka ba shi kai masa hajji da umara zai shekara ya nema addu'a ka ɗau naira miliyan ashirin ka bashi ka haukata shi wallahi bai sanya zai da ita ba bai sanya zai da ita ba sai dai in ya zama dole haƙƙinsa ne wannan miliyan tarin dinga tsakuran mai a hankali a hankali kana bashi lokaci ɗaya ka je ka kai masa ziyara ɗauki naira dubu ashirin ba shi kawo ga wannan hafi taki bayan kwana biyu uku ga koma ya shi ku je kasuwa samu waɗansu bajiman shanu waɗanda za su kuɗa ka siyo masa garma ka haɗa ka ce kawo ne a zaɓi shanun da za su iya yin aiki ina son yi ma bana ne aiki ya haɗa ma kayan aiki na zamani ya ce kaga waɗannan haba bana sai na hura hanci a kakara a siyo a ɗebo a kawo ƙauye ka ce to kawo wannan naka ne duk a cikin wannan hankin nasa wallahi sai ya kashe mara sai ya kashe ma da kuka saboda ne a lokacin ba shi da kalmomin da zai yi maka da godiya da su in ya saba da huda da shanu bayan wata shida yana yi yana jin daɗi siyo mai tirakta a kawo masa eh ba an ba abin mataki-mataki ba to amma eh a to a gani abu abin daki-daki amma in ka dunkule ka bashi ka gama da shi mun zauna da wani mutumi a abuja irin masu kagan labarin nan ne muna ce da shi taska ya taba ba mu labarin wani makaho da yake bara yana bara da <laughs> dan jagoransa a ba shi naira goma naira ashirin naira goma naira ashirin sai wani mutumi ya fitar da zakka da ya tashi sai ya ce yau bari na ƙuri wannan mutumin sai ya ya samu kuɗin sa ɗin naira ashirin ashirin sabaki dan na naira dubu ashirin sai ya zo ya danka wannan ba mu da ba shi kuɗi a cikin leda tum wannan labarin suna gaya muku wajen shekara ashirin zuwa ashirin da jira aka bada shi su da haka makaho ya rike ne da sai ce da ɗan jagoran mu tafi gida ai ba magana fara sun samu an samu gasa aka je gida dare ya yi kira ɗan jagoran ya buɗe kuɗin ya ce ‘yan nawa nawa ne ya ce ‘yan duk ‘yan naira ashirin ashirin ne ya ce tuzo ranar bari in dinga lissafawa ce ya ɗauko bandu sai ya fara lissafawa ɗaya biyu uku tun daga bayan isha yana lissafa kuɗi bai gama bai da an ce assalatu ɗan minan naumi ya ce ma da ina gaya ma sai zuciya ya mutu kaga wannan duk da cewa dai hikaya ce wadda ba gaskiya ba amma ai an cutar da shi an cutar da shi tunda la'alla kudin da ka ba su bai saba rike irin su ba so da ka ina laifi kaɗan ba shi da kaɗan da kaɗan da kaɗan ayyuka ba Na ka shi yasa Allah ya ce wala tu bazir tabdila wani kudin in ka ɗauka ka ba wani almubazzaranci kai babu yadda zai yi da su ya sanya fara sarrafa su ba karshe lalacewa za su yi gaba daya lalacewa za su yi gaba kamar mutumin da ya karɓi trader ne yana ɗan siyar da kayansa ɗan sabulu ɗan omo ɗan siga ɗan gishiri ka zo ka buɗe ƙaton shop wanda ya kai girman masallacin nan ka kamo shi ka zo ka buɗe ka shigar da shi ka ba shi makullin ka ce na mallaka ma zai yi wuya bai haɗi zuciya don murna ya mutu ba saboda mai ɗan yake da ita ida jarinsa a trader gaba ɗaya bai wuce 50,000 ba amma janyo shi kaɗan ƙara masa jarin da dubu ɗari bayan kwana biyu ka biyo ya kasuwa ana samun ci gaba alhamdulillah kasuwa na tafiya to ai ya kamata a ƙara jarin a haka a haka karshe sai ya gina ƙasan mal ba ma shan kamar wasu kamar da wanda yake kuma masallacin nan in ka ba shi lokaci da ya zama israfi ina fata an shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yana da hikima a cikin al'amuransa shi yasa ubangiji ya ce wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa da wa kana bayna zalika qawama mu'minai sune waɗanda duk lokacin da za su yi faki na dukiya ba sa israfi ma'ana ba sa wuce gona da iri barna wajen bayarwa da sannan ba sa yin rowa su ba wa mutum abin da ba zai ishe shi ba wa kana bayna zalika qawama Allah ya ce suna nan tsakatsaki mutum ya zo maka da damuwa kila ya ce da kai kasuwa ba labari an gane kasuwa ba labari ga iyali na tana asibiti za ta haihu za babu kuɗi kaga abin da yake bukata lokacin da ya zo maka da wannan bukatar lissafi ya kamata ka tafi yanzu misali nawa ake biya kuɗin haihuwa idan mace ta haihu da kansa ta tafi in kuma surgery za a yi ts nawa ake biya misali in haihuwa ne kawai lafiya don za a biya dubu ashirin in cs za a yi mata za a biya naira dubu ɗari to in an yi cs ɗin la'alla da akwai magunguna da akwai da kaza da kaza kila za a iya samun wannan matsalar dubu ashirin kaga me ya kamata ka bashi dunkule dubu ɗari da kaso ka bashi haka gama da shi dole idan aka sauka lafiya sai ya fara dawa ya maka godiya ta musamman domin a lokacin ba a cikin nutsuwa yake ba zai dawo ko ba zai dawo ba zai dawo ce to alhaji muna godiya ba an soka lafiya Allah ya saka da alheri Allah ya ƙara arziki Allah ya ƙara wadata sai ka ce amin amma sha Allah me aka samu namiji ne ko mace ce ai namiji aka samu to alhamdulillah Allah ya raya shi Allah ya masa albarka ina dan zuwa sai ka shiga gida nawa ake siyar da raguna guda biyu ai manzo Allah cewa in namiji aka yi haifa yanka masa raguna biyu in mace ce samu tintin rago guda daya rago duk za a samu na naira dubu ɗari biyu kaga guda biyu dubu ɗari hudu ne kudin mai kudin waye naira dubu ɗari za ta tafi to me zai sai wa matan na fita suna me zai sai wa jariri ɗauki wata naira miliyan da ya kabata ka ce gashi a hidimar suna kaga bai na zalitar hawa ma ke lissafi nake wanda ba zai yi ba ko wannan shi ne bai na zalitar hawa ma amma mutum ya zo maka da matsalar iyalinsa na asibitin haihuwa ba kuɗi ka ɗau dubu biyar ka bashi ba yi sumin wa rayu wani in ya karɓa ran saɓa ta zai karɓa wani ma in ya karɓa in ya fita sai ya tsaki in ka ci sa'a bai zaɓe ka ba ke ka ka shiga cikin alladina ya tsuru ya menene ya tsuru masu rowa amma mutum ya zo da matsalar haihuwa ɗauki miliyan goma ka bashi har wannan ta yi isra'i Ina sai ya rude ya mara fasa sai ina zai fara da wannan miliyan goma amma yi masa daki daki ba shi ɗari da hamsin in ya dawo lissafa kuɗin rago kuɗin kayan barka kuɗin suwa waye waye dan mai miliyan ɗaya a'a dubu ɗari biyar ne a'a ɗari shida ne a'a ɗari bakwai ne bai na zabi ka kawama kada sai ka ko ina mutane zancen ka suke suna shi ma albarka sune maka asu a sune ma fata na gani duk inda ka wuce ana zube maka kamar wani dodon dawa ina fata an da saboda ni ihsani ku da wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ainihin wasu a tafsiri Abdullahi bin Mas'ud Allah ya fara mishi yarda an tambaye shi game da ainihin wasu faɗin Allah wala tubazzir tabzira me Allah yake nufi yace al-infaqu fi ghairi haqqin shine kashe dukiya a cikin abin da yake ba da haƙƙi ba abin da yake ba wajibi ba shi yasa mujahid ibn jabar Allah ya mishi rahama yake cewa law anfaqa insanu maluhu kulluhu fil haqqi inda a ce mutum zai ciyar da dukiyarsa gaba ɗaya a cikin abin da yake mai kyau a kan hanyar daidai lam ya kun mubazzira ya ce to wannan bai kasance mai yin almubazzaranci ba ya ce walau an muddan amma in zai ciyar da mudu ɗaya na dukiyarsa fi gairi haƙihi a cikin abin da yake ba na haƙi ba kana tabbira yace ce to wannan shi ne almubazzaranci ka ciyar da miliyan ɗari a wajen aikin alkhairi ba almubazzaranci ba ne ba amma ka ciyar da nera ɗari a wajen aikin sabon Allah almubazzaranci ina fata a fahimta Allah ce hinda mubazzari na kano ikuwa na shayafi lallai masu almubazzaranci sun kasance ‘yan uwan shaitan me yasa Allah ya sifanta su da ‘yan uwan shaitan ai saboda suna kamanceceniya da shedan wajen aiki shedan shi yake israfi shi yake tabbakir a cikin al'amuransa Allah ya hana yin almubazzaranci saboda aikin shedan ne duk wanda ya almubazzaranci ya yi aiki irin na shedan shi ma ya zama shedan daga cikin mutane larabawa suna ce da ainihin wato mutum akal dan uwan abu in yayi wani aiki irin na ainihin wato wannan abu misali za suna iya cewa in mutum ya aikata ainihin wato aikin asha za a iya ce da shi aku shaitan ɗan uwan shaitan saboda ya yi aiki mara kyau aiki irin aiki shaitan haka idan mutum ya kasance eh, mai kyauta ne mai bayarwa ne suna iya cewa fulanun akul karami wal juj fulanun akul karami wal juj haiwa ne dan uwan karamci da kyauta ne kaga karamci da kyauta ba mutane ne ba amma an ce mutum ɗan uwansu ne saboda mutum ne shi mai karamci mutum ne shi wanda yake ainihin wato mai kyauta da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kar ku kasance masu wuce gona da iri wajen bayar da kyauta masu yin almubazzaranci domin su almushi shi sai shi yake almubazzaranci Allah ce wakala shaitan da wanda ke kafuwa shi kuma shaitan ya kasance ainihin wato mai kafa cewa ne ga ubangijinsa duk irin ni'imomin da Allah ya wa shi kan ya kafa cewa Allah bai kasance mai godiya zuwa mai godiya zuwa gare shi ba abinda na fara ne da Allah ta hada mu da baki daya wanda ne kuskure Allah ta'ala ya yafe min ya yafe mu baki daya muna ta magana akan taimakawa marayu taimakawa marayu taimakawa marayu to amma abin da na fahimta duk kwana goma nan da na ɗauka ina ihu yana shiga ta hagu ta dama ne ya fita ta hagu jiya ko ce yaushe ne idan mu yi sallah dan uwa mana tsare ta shi ki kara jan hankali dan uwa akan abin da ake taimakawa da shi la yusmin wa la yughni min taimakon da ake bayarwa a masallaci na fi sabilillahi in an tashi ba ma ya isa a taimai inda wutar in banda tsakanin jiya da yau ba samuwa take ba tsawon kwanakin da aka ɗauka duk za a ga da janareto ake yin sallah da janareto ake yin tafsiri shi kansa janareton ma a yanzu halin da ake ciki kamata a ce mun samu sabon domin ya ji su ya gaji da ma daga gidan lura da Allah kara masa lafiya aka je aka ɗauko shi aka kawo aka ajiye amma kuma dukkaninsu sun gajiya tun da aka fara azumi ana jin an yi kwana uku ba tare da an taɓa injina in yau an yi aiki da su lafiya an yi karatu an ja ruwan da ake amfani da shi an yi sallah to in sha Allah gobe in an ja ruwa ba zai yi sallah ba zai karatu ba kila sai an nemo makani jarra ya taba shi haka daya duk saboda injinan sun gajiya nan injin da zan yi printing na karatun da nake yi an sau daya an kai mun ya dinga wahalar da mu da mu masu kanni mai karatun da masu tayarwar da mai gyaran wahalar da aka ga muna sha daga cikin gidan dodon da Allah ya da rahama aka ɗauko inji aka kawo mu aka ce gashi nan a zuba mu mai dinga amfani da shi Allah ya saka musu da alkhairi injin yana na gidan ne shi nake amfani amma injinan mu na masallaci guda biyu sun gajiya ba sa yi mana abin da muke bukata ya kamata ya ce mun yi gangami na kuɗin da za mu samu ko har inji ne iya siya mu sawa kaya in ba mu iya siyan injin ga baki zai samu ba to amma saboda buƙatar marayun ta dole muka danne buƙatar mu ta injin ba mu kayar da ita ba saboda tunanin ƴaƴanmu marayu sun fi tsananin bukata fiye da bukata da nake da kaɗin shi to amma har yanzu da ake magana abin da aka samu daga ranar da muka buɗe karatu zuwa yau bai taka kara ya karya ba ba na jin a kwana goma nan muna da naira dubu ba na jin muna da dubu talatin tare da cewa muna da yara marayu fiye da ɗari biyu waɗanda muke taimaka wa duk shekara ko tsari kuna zuwa ku gani lokacin da muke da gradation na abin da muke bayarwa na tufafi ko na abinci da muke iya ba su saboda yanayin shekara wajen biyu ko uku ba mu iya musu ɗinki ba sai kayan abinci muke siya mu raba gara ma bara da bara wancan kananan mun samu waɗansu daga cikin yan uwa sun taimaka da yari duka da akan kofi mun wa kananan waɗanda suke low age amma manyan sai dai kawai mu ba su abincin da za a dafa musu ranar sallah su ci kuma da alama ba da abincin ma yana nema ya gagare ni na faɗa muku nan bara in ban da Allah ya taimake mu ya sa mai girma ɗan isan lafai Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana ya taimaka mana da guzuri wanda yake mai nauyi da ba mu san yadda za mu daya ga fa muku nan ga shugaban nan abu na ga ciyaman nan kuma sun marayu ba ma da sanatan abu ku tambaye su irin wahalar da ake sha a wajen aikin wallahi a bara in ban wasu da ɗan isa ba ba mu san yaya za mu yi da marayu ba amma kuɗin da ɗan isa ya aiko mana abdulhamid ga shi nan a shi ya kawo mu kuɗin ina sama su suka taimaka mana muka iya zuwa ziyara prison muka iya taimaka wa marayu da abinci da ɗan tufafin da muka yi wa ƙanana daga cikinsu kada mu dinga da ruwa da cewa sai abin da wani babba daga cikin mu yayi mu menene abin da za mu yi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama duk lokacin da yake neman a bayar da taimako wajen yin wani aiki na addini talakawa gudunmawar da suke bayarwa ta tsara wadda mawadata suke bayarwa domin talaka zai ɗauko abin da shi kaɗai ya mallaka ne ya bayar saboda yana kwaɗayin Allah ya karɓar masa baya tunanin in na bayar yanzu me zan yi amfani da shi a gaba saboda yana da yakinin abin da ya bayar Allah zai mai masa Allah ba zai masa ruwa ba zai hana shi ba alkawari Allah ya in ka bashi zai ba so da ya kamata dan Allah mu dinga yin hakuri muna danne san mu muna taimakawa ina yawan faɗi kullum marayun nan wani lokacin mai zuwa na wani na kare? in ba mu yi wa na wasu ba babu wanda zai yi wa na amma in mun yi wa wasu ko ba a yi niyya ba za a ce ai lokacin da muke raye mun yi wa 'ya'yan wasu bai kamata a tar da namu 'ya'yan ba za a taimaka musu baka san lokacin da ka faɗi ka mutu wata sai wa ƴaƴanka mun san yadda zumunci ya lalace duk da akan sa muka magana yau zai wuya ka ga mutum ya mutu ya bar ƴaƴa biyar shida a cikin ɗan uwansa a samu wanda zai iya ɗaukar ɗawainiyar yaran nan gaba ɗaya wallahi it's bi mun san al'ummar annabi ɗan uwa abokai makwabta amine su suke tallafawa da yawa ɗan uwa ba sa iya taimakawa ƴaƴan ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya sun mutu mafi yawa hangenmu shi ne mai iyayen 'ya'yan suka bari na dukiya na arziki ba wai na 'ya'ya ba so da irin yaran nan da muke magana a taimakawa a taimakawa a taimakawa mun sani in za mu yi wa kanmu adalci mu faɗi gaskiya irin su ne rashin gata yake sawa su lalace su zama ɗan iska a gari waɗanda za su tuna al'umma ko ba irin su bane ba yaran da iyayensu suka mutu suka rasa gata suka rasa galihu suka rasa masu kula da su in ka ɗauki ‘yan ƙwayen mu ‘yan daba kaso tamanin cikin ɗari wallahi irin waɗannan yaran ne kaso ashirin su ne waɗanda gata na kulawar iyaye ya lalata su amma kaso tamanin za ka gama rayu ne yara waɗanda sun taso babu karatu saboda babu mai ɗaukar nauyin karatun nasu babu abinci wadatacce saboda na yara babba bai wuce shekara sha takwas ashirin ba ga yara ƙanana shekara bakwai takwas tara goma ma'aikaci ya faɗi ya mutu mahaifiyarsu ba za ta iya ciyar da su ba Allah ruwa kansa shi kuma ba shi da nutsuwar da zai iya fita ya nemo ya ciyar da 'ya'ya dole kuma suna da bukata ƙarshe zai fara wani bad tunani ya za a iya samu musu ko ta halin kaka ya fara bin abokai ya ɗauki kayan wancan ya ɗauki kayan wancan ya siyar ya kawo wa kannansa abin da ba su wallahi aka samu irin wannan Allah ba zai bamu ba sai ya tambaye mu hanyar saboda muna da halin da za mu iya taimaka musu yau inda a ce za mu yi wa kanmu alkawari kullum muka zo muka zaura karatu muka tafi za mu ajiye naira ɗari naira ɗari kacal za mu yi mamakin abin da za mu tara a tsohon kwana ashirin da biyar zuwa ashirin da shida da za mu rike karatu naira ɗari kullum a ce kowa a cikinmu zai donatin 100 naira a daidai lokacin da kake zuwa ka sai jeta 1 gig 600 700 750 to 800 1 gig for uh, na data a daidai lokacin da kake zuwa ka biya 200 ka je kai kallon ban amma ba za ka iya ɗaukan 100 naira ka ba wa marayu saboda Allah a sati wani yana kashe naira dubu ɗaya a wata kallon ban zai je kalli La Liga zai je kalli Bundesliga zai je kalli Serie A zai je kalli Premier zai je kalli Champions League duk wasa ɗaya naira 100 za ka biya ka kalla in an ci sa'a a lokaci dai ana ban har nuna manyan wasanni wani gidan kallar ɗari uku wani ɗari uku wani ɗari biyar saboda manyan competition ake bugawa a lokacin haka za ka cire ka bayar data a wayarka ya ƙare ba za ka iya zama kan shi ko za ka da data a wayarka ba za ka iya ce 750 ka ce 1 gig of data ka sa a wayarka ka zo kai galle da nan banza whatsapp facebook twitter instagram ta ƙare a cikin awa ɗaya awa biyu kuma ka je wallahi sai ka yi wa Allah bayanin wannan jikin da ka ka daddanna waya ka da wallahi sai mun yi wa Allah bayani kudin da muka ce data muka sa wa mu sai mun yi wa Allah bayani kudin da muka biya kallon ban wallahi sai mun yi wa Allah bayani so da ka mutanaji amsoshin da zamu ba wa Allah gara ma ka taimaka wa addini ka taimaka wa marayu ka san kana da alkhairi in Allah ya tambaye ka ka samu kaza rana kaza ya kai da su za ka ce na yi donatin naira ɗari na ba mutum marayu a masallacin musa wani ka tsira amma kana ganin kana da ƙarfin halin da za ka ce ya allah na je na biya 200 na kalli el clasico na je na biya 200 na kalli la liga Jabi, manchester city da manchester united kana da ƙarfin halin da za ka gaya wa allah haka sadaka ya kamata mu shiga sai mu babu wanda zai ce bai fi ƙarfin 100 naira da zai bayar kullum a masallacin nan ba ba wanda zai ce bai fi ƙarfin wannan ba abin da ake samu gaba ɗaya nawa ake samu a kullum za a yi karatu a gama na yi wannan kumfan bakin na yi masifan na gama sai ka ji an ce an samu dubu ɗaya da ɗari uku dubu ɗaya da naira kaɗan ku riƙe abin kuma da ku riƙe abin nan na ga ana yaɗa bidiyo na kilifin malam kabiru gombe wani ɗan majalisa ya zo wajen tafsiri ya ji ana maganar marayu ya ba da naira miliyan goma mutane suna ta yadawa a social media ana tattawa a reels ana yi masa alasan barka yayin da kai ba za ka iya ɗaukar naira ɗari ka ba a kwamitin masallaci ba amma gashi kana yaɗa alkhairin wani kai ba za ka iya yi wa kanka irin wannan alkhairin ba ba wanda zai ce baya son shiga aljanna a cikin mu kuma mun sani aljanna ne da kuɗi ake siyanta da aiki na gari mafi yawan ayyukanmu kuma mun sani ba yi su nike yadda Allah ya ce a yi ba sallar da muke fankama da ita yanzu in aka zo aka baje mana kolin sallolin mu kai sallar shekara ashirin, shekara talatin, wallahi sai sa'a za a samu ta sati ɗaya wadda ta cika yadda Allah yake so Yan sadakan nan da muke ‘yan sallolin nafilan su muke sa rai Allah zai cika mana gurbin da muka kasa amma muna baya baya muna baya baya Faɗayin alkhairi ne yasa muke tallatawa saboda kowa ya zo mu yi musharaka a cikin ladar amma in ba haka ba za mu je mu bi inda za mu iya samu ne mu yi abu ba za mu tallata muku ba wallahi sai dai ku gani na rantse da Allah a yau muna da mutanen da za mu yi daga nan zuwa gobe within 24 hours mun samu abin da za mu siyo marayun mu abin da muke bukata wallahi ko amma kwaɗayin mu ƴan uwa su yi musharaka wajen aikin alkhairi a haɗu a gudu tare a tsira tare shine abin da ake kwaɗayi so da haka a yi haƙuri idan na tsorara a cikin bayani na amma dai akwai buƙatar a tsorara in haka wa'azin manzon Allah yake wata ran a yi sanyi wata ran a yi masifa wani sai an yi masifar an yi balbalin sannan zai ɗauko ya bayar in aka caza shi wani kuma ila haushi na ma yake ji idan na yi masifa ka mutu da haushin ba zan daina ba sai ya kun ba da sadaka kuma amma shi kenan ba sai da ka a yi haƙuri a dai ba mu kar a fishi a yi haƙuri a ba mu mai nema miki a yi haƙuri a bayar amma an ka bayar dai ba mu za mu cinye ba kuma ciyar da ni da dodon da yake yi ba da kuɗin marayu ake ciyar da ni ba na gaya musu tun shekarar da muka kafa tun shekarar da muka kafa kwamitin gasu nan a zaune na gaya musu fiye wata na naira biyar in aka kai min da kuɗin ban yace ba dodon da na faɗa muku wannan eh launcin na asusun marayu akwai waɗanda za ku iya invite su zo ai mun yi ranar da aka fara to ku tsara sai shugaban kwamitin marayu ya ce za a yi launcin kowa ya donetin abin da ya ga zai iya ina ga shekara biyu ne mun yi haka mutum ya zo ya ce ya bayar da kaza ko don riya ma ka zo kai Allah ko dan riya ka zo ka ce kai wane wane ka ba mu naira dubu ɗari wannan tsakaninka ne da Allah mu kuɗin muke so hato in ya ga dama kenan ai har dai ya za ya wuce ƙarin lahu ƙarin rasuli ne ita nake ta faɗi ita nake ta faɗi Allah ya ji kan malam Isa waziri ya masa rahama ya yi tafsiri wata guda yana ƙarin lahu ƙarin rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ƴan jarida sun zo bayan rufe tafsiri za a hira da shi a ƙarshen hira aka ce to akar wakalla wata irin magana za ka gaya wa mutane daga ƙarshe wadda za ka rufe musu a kan su ji tsoron Allah su gyara halaye da ce sun cin warsu ya ce na yi wata guda ana jawo min ayan ƙur'ani na fassara na ce manzan Allah ya ce amma ba su gyaru ba sai magana isa sun cin warsu in gyaru <laughs> saboda haka ba kowane lokaci aya da hadisi suke yin aiki ba Allah ji kansa ya masa rahama yana daga cikin dattijan malamai kuma iyaye a Kano wanda zai wuya ka ce baka karu da karatunsa ba dattija ne ne amma kuma ba ruwansa da dariƙa, sunna yake yi Allah ya gafarta masa Allah ta'ala ya kalli mu ya gafarta mana laifukan mu waɗanda suka taimaka mana suka taimaka marayu Allah ka karba mana ka ba su lada waɗanda suke da niyya ba su da hali Allah ka hore musu Allah ta'ala ka karba mana baki daya wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu wa assalamu alaikum wa rahmatullah